صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبل والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله الذي لا يا أمة الشهيدين الذي على المعظم والتعظيم من نبرة الداخل عن السبب وقال الحمد لله يوم الشرين تتفق نوة العلو الاستدوكي تقول مشاكلها mun sake dawowa ta karatunmu na babban littafin maulanmu shehun islam wa ta'ala na nami maulana amir mumin al-azizi a shekaru ba tsari a lokacin da guduri masuna annan al-hamid فيما يدل على المقدم والمريد وكمقل الشك جمع من هو يجب أن يتوجب التكلم به في المقدم القدر الواجب بين اليمين والمقدم ثم أنا التجارة من الشرك له أو المتاجر إذا بطبعنا يقول هنا يا أقول لك ما في يوم wata maulana jirgin ce bayan an kawo wasu cikin wadda suka ambata a cikin littafin mawasuwatin annabiya fi adabin kuri kuma a shirin islamiya saboda haka daga nan a wannan shafi na ishirin da hudu da yake cewa وهناك آداب شكلية يذكرها بعض المتأخرين القوم في كتبهم. يدعون waɗansu na جماعة na tsakanin maulidi da mukaddami waɗanda na lafuka na lafukba wanda wasu daga cikin wanda suka ruma a tufaye suke a mazansu lafuka na tsakanin maulidi da mukaddami amma ɗan bayan a cikin tufayen wasu daga ciki suke a mazansu amma da ake zai da na'amar da ya hanyar na mulon da kari da ke kuma a wuri wani nan bai halatta na duka a yi amfani da su bai da halatta a yi amfani da su a wurin mu in ji maulan mu shari sautin mawai yadda da muhalaka tura lima na alamu da shari'ar muhammad bin hanniyar saboda da muhalaka tura saboda tsaba wanda waɗannan sharuɗai suka yi lima na alamu da shari'ar muhammad bin hanniyar sun saba abin da kuka sani na shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato da ya ji al'ani wanda ta kalla cewa dukkan abin da ba da ba da yake kariya ta daga ce maka wani sun da ya yana da lafiya na waɗannan wanda suke rubutawa a cikin kasance da suke tsufaye da tsirrai na ɗan ƙarshen da baya-baya an murmuri kusa a yi شيء ملزم مريض يريد يرجع لشيء سولوي مخالف للشرع الحنيف وفي أول إدارة الشريعة وتكتب وحنيفية سنة يرجع مريض بذل أي لم يجد شيء كل عرض هو يتابع يقول بالذات فهذا مدرس وانا يرجع وواجب من القوم كما فتحه wannan wannan magana wannan kai magana wannan duk wanda yake kai da wani kuliya ko da ga abin da ba ba kuliya to wannan bata ne wannan irin magana ne ko ba irin da kawai bata ne daga irin wannan magana yin da wajen yin kalali kuma zulmi na na magana da zulmi wato kayyar da ayyuka وذهب من الانتقام كما قطع الأحكام في كلامه ثم يقول كل السوى والقول abin da ya fara da bila shi ne da zai zama hulɗar da ya yi to nan ne bayan da shafi ilahi a da kake ne wurin da ina da na karnara da da ya janna da wuta milkun ya tafi da sarari mallaka ce ta ma'abokin shari'a Allah kenan ولو تكالا مملوكتين بشرع المريد الجنة الرسولة فملك هذه الشيء المريد با لعمري مولاي سيدتي لعمري dan Allah ya ma za a ce wannan mutum yurki da wajen bayi wai zai kadar da wannan muridi da Allah ba ya yi ba la amurka ba la la amurka da kawo ne na kawo ne dukkan a wata ila ya wata na amma a gargaje la amurka wala ne rabbul lahu an yi ya ku dan Allah ya ma za a ce wannan mutum yuziru zai rufadar da wannan mulki na kiran layin zuwa ga Allah wannan ya kudu ba a tarbiyyi alhali ma yana tare shi ne yana tare shi da wani zai hanya Allah kuma a ce wani shi zai hanya shi Allah kana da wani da Allah mutu da abin da zai Allah ya ce mutu ya ce ka kama mana tsakanin da Allah wannan mutumin arziki ne da za ta ce wani ya zama shi da za ta kama ya zama a kada Allah wani Allah kuma bayan ya kama Allah yana ce yana hana ta kaji hanyar Allah kuma ya ce ne zai yi ya ga wani a da yau da wajen da wajen amfani da Allah ba. Wani ya yana daga cikin waɗannan irin lalluba na su na waɗannan lalatu, mutum da zai taɓa da kore ne, wani dole ne muridi da kullaki cewa annan shirin kusurfiyyatin annan shirin kusurfiyyatin irin da zai sharayi. Wani cewa dolenka ka kunna cewa shi shaidu yana da wani matsayi na musamman a ma'aunin irin na shari'a na bayama zai iya rikan jata zai da cewa wannan ba da hawa ko ya yi kare da domin ta ma'ana yana da wani matsayi na musamman a ma'aunin irin na shari'a na musulunci yawan kwari da ya haɗe da kayan da ba da mu yi kaɗan da ya shi kaɗan iya da ke da ban da kai ra'a da yawa shi kaɗan da ya na matsayi su ga da ba da ba yi to ko ya kwari da kuri a ya na yawan nan ba da yawan kudu da lai ya ba da ba a kenan ka tafiye da yawa da yawa da ba su kamar a hayar ta kayan da abubuwan da Allah ya haramta ya ce ya haramta ma a wani mayar akwai ba ba shehu ba sai shehu da akwai shehu masu yana da kuma akwai da kan yana shi na baya yi da a yanzu ne da su kan ba zai kuma kan yi da ya yi da Allah a wanda Allah da zai ya yi da Qur'an ba a yanzu da ajin kan na ba ya da ya yi kan yi da ya yi la kama ya yi da ya yi da na kalla to kalla ba ba kafin banza wani wani wani kuma ya haɗa wani da wani wani da wani duk ya da cewa na mutum ya ce wani kira da ba da zai kama da ni saboda wani da wani yana gani kafin wani shi da gari shi da wani kafin da shi da ya da shi wani kira da ya ce da wanda ake kawai saboda haka tsakanin ba da maharaba kamar halatta tsarin wasu abubuwa da ubangiji su hana da ta'ala ya haramta shi sai ya haramta maka ya rufe da jin da karga kuma aure da lafi wato ko ba a yi da ba sannan da ba su tayar maka da wani abu da yake na tashi ya rajiji tsoron a kan da dani a matsayin ya tayar maka ba ko ba tayar ya yi kama haram ko kuma ina a wuce da ba komai خير من لا يقول إلا غير أربعة ونعرفها من أول لكن كنا لا نشك من الأربعة والنور يريدون إلى الله العلي العظيم ba a ganin sun yi abin da kai ba ya ba don sun ce don sun yi abin da mai komi komi ne a kuma su ce ta ne ma komi sun yi da alaƙa da ita ta yi abin da ke yi da su amma ba ya ba ya taɓa ganin ta ci ta yi a kan ba ya ta yi komi komi ha komi komi da ya ba ya ba komi كان عثمان رضي الله عنه نام بين بيتنا لأننا أتت بعمر في اليوم ترجع إلى أنت أفاد فينا على هذا الفناء فليعرفكم يا رجل كلكم فيعتبر ذكرى لتعرف هذا الدنيا تتوجب كوكية من الأولى كتابه إذا أنت بدأنا في القرى فاتين تقول da ku ɗaukace su kai ku biyan mawana ba da jini ba da jini ba wani ba wani abu da jani ya tafi da kai ku ce ba za ku kai ku ɗauki jinyan ba da jini idan ku wani da ya ba ya ku kuwa baki ya ce ku ku yi suna cikin kawai kuma ka tuba da ya kuke baki kuma ka ga da ta da ya kuka kawai da ya kuka baki da ta da ya kawai da ya kuka baki da ta duniyawan karyar bangare da zai na duka har zauna wani tsirrai ya da zaɓe da kan da kan da kan ya kan da masu zai mara mutum da biyu da zai da da kuma da zai nan wani da ta hau da wuri kai da za ka san kan zaɓe ko wani kai da ta ke da ana ke kudo ke wuri da ya mutu da zai da ke da zai da ya ga ne ya ne ba da ke kudo da ke da zai ke da zai da zai da kan ya ba shi wani lokaci ɗaki ko da ya da ya ce da ya ya zo ko a ce a ji Allah da ya ba ba a yi shiru ba a yi ba a yi ba a yi da ta ta yi ba a ta yi ya ku da ya wuri a a tun yana da yawa da ya ba magana ya ku da goma shi kuma da ya zo da ya ce ba ta ci wanda ya kwana uku wanda ya ihu da ya tafi kun kasa suka ba ya wa'an zuwa ne ya ihu da suka kowa wanda aka yi alƙiya na gaskiya da gaskiya tsayar mai da so ne da kuma da daji idan zama da ya yi tashi ya yi tsari babu wani wanda babu da gaba ɗaya da wani ba da zai da zai tsara da yaya ke aiki wa ranar da ta kai kuma ne da yawa da yawa da hukuma ba duwa da da shi ba dai bane a yi da yawa na ba ko ne bane sai kuma ba da yawa da nan wani yawa ba to a nan ne ba yawa ta ko ko ne da gaskiya da yawa da shi kenan da yawa da kan da amma da ni ne shi ka zuwa zuwa zuwa suna lalata da ba da mutane wayan sun gano wani kaza kaza kaza to amma ba ka taba ganin jirgi ya yi ya ya yi ya yi da wata ba ikon kwanne ya yi shi kira sai ya da ruwa ba sai ko ya ya ba da ruwa da shi kan kiri da shi kan ya gane ko ko kuma ya je da kiyar da kwanta ya fashi mota ta zo a tudu ba ya da abin da jirgi ya ruwa ya da kyan fata kawai saboda ya gane a yi shi ne a komi komi ko kuma wani ba yana ci gwar gwar gwar gwar da zai ci da kayan mai tsada a jiya a jiya Sakin sani ya fi duk da zai zai a yanzu a komi ko kan ya yake a wasu kwanar yin mai kawai da za su tuki wani shi ne zai za su ce ba komi komi kai da banza. Sai kuma abin da dama ko nan min gaskiya da yake yin da zai zo kuɗi sai yana yin gaskiya a yi a komai ko ba kai ba kamar Allah. Kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cewa babu yadda za a yi Qur'ani da yake mutu ya zama dan aljanna sai ya kalla ba kana da yi ba yi da kai ba ya zama kullum yana yin ta sannan kuma ya kiyaye shi da ta alƙura da ya rabu a aure ta wala da rabu da ya yi gol sai da na kulle da rabu da ya rabu da ya haɗu gol a wasu tsoron kuma mun zo a wata rawa da ya haɗu to saboda haka ne suna da irin haro da su kuma ba abin muwazuwa وخرج عقلك الواجبين وأتوما الواجب أيضا فهذا أيضا باطل شريك ونبع قدر قوة شريك ونم فتسير على شريك وليس لأهل القدسيات وليس لأهل القدسيات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام bayan manzon Allah sallallahu ba wannan da yake da wani matsayin da zai ce ba ni kaza Allah shi da kada kake yi kuma ka yi ai kun taba karanta da ku wani abu wanda ba ka ita kai ba a baya ke wata da ke wani shi kaza mun ka karanta da wannan saboda shi da shari'a a ke sallallahu alaihi wa sallam alawaki ko da ko yana cikin a shari'a kuma da zaran ya yi abin da zama har duniya da rai abu koyi idan Allah ya ware ya ce shi kadai ne ya ce to saboda haka dai wannan duka shafanci ne da kuma mata da halala wato bi wato biya da hakki duk da halin kawai su bayan na gaskiya a'a su suna yanka wannan irin magana na umarni da saba da ya bar da su suna a kurdikin irin wannan magana suna opposite side na wannan irin ra'ayi ko kuma irin wannan magana na su koyin da bayan kuma sun suna suna gefe da da irin waɗannan mutane masu wannan ra'ayi ba sa tare da su su ma jami'a wa ma alqahu alqawmi illa adahu ba wanda shigar da irin wannan abubuwa wato cikin tsofanci sai dai mafiya tsofa sun suke shigo da irin wannan akida ko kuma wannan akida miyagu نفاق وشريعة الأمر ولا نجد أن قام الشيخ قد يكون أعلى بكثير من فهم مريده كما ولا تجد له كل شيء وفهمت للي فهمت الشيء yana sama sosai da yawa da fahimtar murimu ba ba mu kowa wannan ba lalle murimu ya kamata in zai nemi shehu ya nemi wanda yake sama da shi a irin wannan wato abin da na addini to amma ba ko da haka muke yi ba a a amma ne kowane shehi din yana da jeji da ya gaji ya wuce jejin sa to ya zai samu da Allah lakin da da jawo da zalika domin shi shehin har ya ko ya tsallaka ya ƙetare wannan matsayin da Allah ya ba shi ila sani da shari'atin jahidatin zuwa ga sunnan da wasu sababbin shari'u ya kirkiri da shari'a wadda ba ta Allah ba wa ɗan zaman lawa saboda ya daura wato almahiran sa kai wa ahkamin azizatin sannan kada ya kai shi da wuce gona da iri ko wuce madaɗi da rawa haka kai da ya kirkiri wasu kunce kun kasa cikin gani ko ba yi mu kitaban wani wa na rasu bi sallallahu alaihi wasallam wato kunce kunce da suka tsafawa littafin Allah suka tsafawa sunnar sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tawala ake mai da babu irada da nan da halin da zai sanya ne a zamanin ne mai da kuma ko ina lura da akwai waɗanda suke fushi idan muna irin waɗannan maganganun a gaban almajiransu a gano na wannan da wani kenan irin wancan shahararru suna yin fushi sun ana faɗin gaskiya irin wannan a gaban wajen su kar wajen su saji ba da iko su umarci abin da ba ba su irin wancan lalata su ba ba ta son irin wannan magana sai ya gaban sannan wajen su su zare gaskiya ba zare ba wannan da dalilin al'ayyar mutum shira da fadin lilin islam sai wanda sai an faɗi irin wannan maganganu na gaskiya a gaban almajiransa ku kashe wutar mana kuna mana so al'adam انشراح صدره للإسلام وأن دليل لنا رشي يلوطون إرجنسة كمسلمشي وتوضوحنا سبايته شيئا إن أن na faɗi akida mai kyau da ya kamata muridai su zama kai a gaban nashi muridan da ya rika jin baki kenan fadar wala ya haɗu na ba da hada ba ta wasu mai babu ɗariba bayan kuɗin bayan wato kuwar kuɗi kuwar kuɗi wani kuɗi ya ba matsala ina kuma magana ruwa addinin mutum da ya kai ba kuma wato mai za a yi kuma ba a kana a shi ne wasu yau to na yi kuma da za a yi kuma addinin ko wani kallon sai kuma kuma addinin ya rushe magana ta yi to wato ya idan wato har ba ka wannan irin gyara da muke faɗi ruwa to ala rabbuka ruhan nurudu hanzaran to ka ta koma wato ruhu komai na shi wato guna guna sassan guna guna sun hanzara wata na mabarbarata ma'ana da ruhu wannan ba a yi al'ayi akwai da cikin sashin wasu wasu da na nawa kula da yin munasabar cikin wannan kuyar munasabar da muke magana kan ta kuma mu ya zo yake na ce da ba yi na ke nuna na faɗa a cikin wawoki da nake da na yi da ba yi na ke nuna da sashin wasu karkatattun mutane to da haka na rawar yana wannan wawoki وما يبعد الناس هنا لوقتا تكون العلم واضح المختار نسبته وما سواه لا تختلف منه ابدا العلم ولكن التشهير منه اقول لك التوحيد منه وهو يتبع واحد من وسائل مختلفه وإذا تتأنب محمد وسلم كنت aka kawo danne da annabi ne wanda yake ala kuma kuma ya inganta hakan kuma a kan tushen da daga manzon Allah to kuma ya wanda duk yawan yi sai shi da roba daga annabi wanda ba irin yi wanda aka yi kawo ba na shari'a ta wala ta shari'a ta kai kai da da mu haka wala ta kai da mun da irin wannan kai ba kuma ويزال قد يكون أخبارا تنور وجود روكة الحق تزدد حرارتها فإذا قد يكون أخبارنا فإذا من حاجة لها فإذا يكون مليانا قد يكون فإذا من زاد لها ويزال أخبارا قد يكون wannan labarin da na bata kamar da da mun kada mu haƙƙi wannan irin labari da rawa da ɗin zai haskaka mata hanya ta gaskiya ta zarge guda ta wata da ta kare shiriya kan shiriya sun ta wannan irin ba ya rai da hakan wata da ta kare shiriya a kan shiriyar da take hannunka wanda rawa da al'arabi muttabi'an فالغرب يكون مهما كان ما كفر ومن رأى من الآراء ومن رأى كل الأرواح متبعا إلى الجنبية إلى الآراء والمنصب زوجها فالدكة دائما إلى الجنبية زوجها رأي رأي كبير وصبع يوم رأيه أقول رأي يوم ثم يكاد يوم توقع على الوجود كتبوا سنة من شاء الله كتبوا كتبوا ما ما كان ما كفر ko ya ya kasance yake da imani kace bari a gane mu in dai yana saba da a kan zuciyarsa kawai yake mun da ra'ayinka ya ga da mun gane shi kai da kuskure da nan mutum duk yadda zai gani kamar wani yana da imani da gane yana nunawa to ne da kura ya kai shi da ya kai kuskura ka shi ko hanni da shi ولا يزال على التحكيم ولا شهد فليس متبعا من هذه كمن جعل فلان جعل تكين باس غني كما كيرجع كالجاهلية كم قرآن درجة بحثة kaje a wani da kawo da kawo hujja da kawo hujja da kawo hujja wani ko ta ce ba ka da lokacin nan ba ka da lokacin nan fa ne ka mutum hali da wani jahara wanda yake mai bin shari'a ba zai taɓa zama daidai da wato kamar da ta zo jayayya sai shi kullum shari'a yake ko kuma a zai muhammadu yake nan to ne taɓa zama daidai da yake musu kullum suna faɗa shari'a ta kuma zai musu a cikin da sai mu zama da tsakan ba mu wani wani ka mutum da ma'ayi kamar jahara ba a fara ma da kuma lazima shari'a ko lazima da Allah ya shirya ba da kuma da kamar jahara kamar da ke musu ba ولست أن يكون ما العقل ينتجه من الخيالات خلقا ضد ما ورد ولا رضي الله عنه وأرضاه يقول هو فلست أن يكون ما العقل ينتجه ba wai ba kuma suna kira zuwa ga abin da hankali ya fitar wato zarrafe wato walastu a yanzu ila bal aku da jibi ne ne da kayara sarfa jirgi marana ba kuma ina kira zuwa ga abin da hankali ya fitar na zato ba kira hake zuwa ga shi ba wajen fara da abin da ya zo mana shi ne hukuntu ma wa da hannun can farko ka a abin da ya zama a ba wannan kira da ka wannan bane sun kuma ya ce ko ko ba bane duk abin da yake wannan har an ta ko ka ba ko ta bane kuma a ya ta ruwa ya ga hankalin mai hankali ne ba hankali wanda yake gani shi mai hankali bane
وأدلة تدمر المدن لا تبقيها أحدا يقول فكم أدار فكم أدار الحواد الناس معجمة سمناها دي فرزوكيا تفتت الجماعة تدمر المدن لا تبقيها أحدا فكما أنك ضرورة ba ta bar kowa a cikin gari ba sannan kun zuciya yana haifar da mutane yana kuma haifar da gari da ba da ba ko ba ne ba gaba da an ci zuciya ko a kan yi ko zuciya ko da ba ya yi da ba ba a ga wani da aka karanta ko a kurai ba ka zama ba a gana da nawa ko kai ba a gana da nawa ko suka tare da kan kan annabi da aka koyo musu suka ci zuciya ya ga halakar da gari gaba da ruwa nawa ne ka yi da Qur'ani Allah ko ne da ka adam da ka kai ma in da kuka zuciya Allah ya halaka da ni to lakin da auta riwayi huwa zahi da riwayi muna zahi na rabbi wa abuda yake lakin da yayi ne kullum da auta ina kiran da ji mala da hudu da ba da kira har kullum ni ya kira da wa'ayi da mu ba ne da wa'ayi wannan abu bayyana da duniya da duniya da shi ne a cikin manzama da kada ka ce da wa'ayi wa'ayi da mu ba kudu kada ka Qur'ani na a cikin manzama da mu ina kiran da zuwa da kaji da wa'ayi wannan wanda ke addini da nan yake warwarewa ko yake bayyane yake bayani bilwari da wannan dare yake bayani wa'azi a rubutawa da wa'azi na wa'azi da ran na ne shi ne yake bayani wa'azi da wa'azi mutum ko wanda na yi da duka da rubutun da nasi ma na fiye da wa'azi da hankali a wannan dare a tsawon da rashin wa'azi da dogon gudun abin da babu na tarihi ka kawo a cikin tsohon tsarin wata shi da hanki na ɗaya na wasu ruba shi da bawa sa dukkan da shi da dukkan da shi nuru a cikin da mutkilatin يبدو مشاورة خير قلبه ابتعد ويبدو في كلمة الوضع حسنت سواي مسلم جودة زوجية لترضي شريعة تكلم الله شيء كنا نتكلم عن محل wannan sunan da ya rufe wani ita ce wata hakkin da ke waye muskinar jawakar zuciya da sanarwa shirya da kuma kaɗe da Allah. Shi da ma'anar duka da su ne wa shi kudu zuciya su ne zuru gisa wata ɗan jinkar da rufta ala. Na ƙarfi ce wannan a zuru da rufta yadda hiru su rufta wani aiki aikin jaddawar ta adawa. Wallahu in ana ne a yanzu ina wani nake zato nake kauna a gare shi kaune ka yanzu ne kada ya yi mawabala ya za a yi ya kawar da yin da tsoron da ban har da asibin in yi riko da tabbacin wannan babban bawa a nan muhammad jadda wanda a za ta zo ƙoƙari ya yi ya yi a wani addini ya kafa shi tare da rikiyar da abbansa har ta kai da addini da ya fito mai yau da wani a cikin samuwa mana zai da Allah wannan shi ne karshen wannan tambayar zuwa da ke wanda da hana hana zuwa ma na cikin wani jawaban al'adar zuwa wannan shi shi da ya zama zai zama karshen abin da muka rubuta bisa harka da wannan tambaya da aka yi mana to lura da abin namu yau da ba ɗaya a kan so za mu dace da anan mun zo da jama'i za mu dace ana za a kuma mukaddar da moriya da moriya insha Allah wa ta ci da zuwa na za mu dace